بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا السماء من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يتسع له كتاب ولا يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان ومما ينبغي التفطن له أن, أن الله سبحانه قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد وهذه محبة امتهن الله بها أهل دعوى محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء, بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازئ الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل القشية ولهذا قرن القشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود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 sha hudu ga watan eh, rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da da talatin da wanda kuma shi ya zo daidai da talatin ga watan uku miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibnu abdul ibnu abdul ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na 66 a karatun wannan littafi a jerin gwanon majalisanmu a wannan masallaci wannan shine na 110 idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta ita ce gabar san Allah wanda wannan ginshiki ne babba na ayyukan zuciya shi yasa ibnu taymiya ya faɗaɗa zance a kansa muka ɗau satuttuka yana magana akan wannan matashiya wacce take da gagarumin muhimmanci kusan dukkanin addinin bawa da ibadarsa sun ginu ne akan wannan matashiya akan wannan jigo wato san Allah da kuma yadda shi san Allah din yake ya ake san Allah da kuma abubuwan da za su ƙara wa mutum san Allah su haɓaka shi ibn taymiya a baya ya gaya mana hanyar da 'yan bid'a suka kirkiro waɗanda suke wacce suke ganin ita za ta taimaka musu wajen san Allah sai rika hauhawa hanyar kaɗe-kaɗe da sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko na taƙawa ko ma waɗanda suka saba wa shari'a ta hanyoyi daban-daban da amfani da alatu iri-iri wanda ibnu tabiya ya gaya mana a cikin bayanan da suka wuce cewa wannan hanya ta saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran annabawa duka ta saba wa hanyar sahabbai da tabi'ai da sauran limaman shari'a ya kuma sanar da mu cewa hanya wacce take shari'a ta yarda da ita wanda ita ce za ta ƙara haɓaka maka sanin da kake yi wa Allah shine sanin Allah ka san Allah ka san shi da sifofinsa ka san shi da sunayensa mafiya kyau duk abin da ka san shi ka san wato girmansa da sifofinsa masu kyau babu shakka za ka ji san shi ya karu a zuciyarka to ma'rifatullah hanya ce daga cikin hanyoyin da suke haɓaka san Allah a zuciya haka nan karatun alkur'ani da tadabburinsa wannan yana taimakawa wajen wato dasa tsoron Allah da san Allah a zuciyar bawa to shine ibnu taymiya yake karin bayani akan wannan bayan ya kawo mana hadisai waɗanda suke nuna wato karatun alqur'ani da rera shi wannan ita ce hanyar da magabata suka yi amfani da ita wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu sai yake cewa wani hadis sama'i min al-mawajid azimati wal azwaq al-karimati wa mazid al wal ahwal al-jasimati ma la yattasi'uhu khitabun wa la yahwihi kitabun kamar yadda su waɗanda ba ba bisa tafarkin sunna suke faɗa abinda suke faɗa na cewa wato sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da ainihin saututtuka na yara ko na mata wannan yana ƙara musu halarto da girman Allah a zuciyarsu yana sa su samu abin da suke kira almawajid wato su rika jin tsoro wato tsoro da ganin girman Allah ya rika taɓa zuciyarsu ko kuma su samu al'azwaq ko azzauq su rika jin wani ɗanɗano na imani a zuciyarsu to shine ibnu taymiya nan yake so ya gaya musu cewa wannan ba shine zai haifar muku da tsoro da jin wato girman Allah a zuciyarku ba abinda zai sa muku tsoro da jin girman Allah a zuciyarku shine sauraron karatun alkur'ani kamar yadda hadisan da suka gabata suka nuna wali hadha samai wannan sauraro wato sauraron karatun alkur'ani yana da min almawajid azima yana da abin da yake samarwa a zukata na jin girman Allah da jin tsoronsa a cikin zuciya manya-manyan abubuwa sannan yana da al'azwaƙil karima abubuwan da yake sanyawa na ɗanɗanon imani wanda yake da girma yake da karamci a zuciyar bawa wa mazidil ma'arifi wal ahwaril jasima yana da abin da yake karawa na ilimin muka ya kuma haifar da wasu halulluka na tsoron Allah da takawa da san Allah da ganin girmansa da aiki da shari'arsa abubuwan da suke masu girma wato yace duk abin da kuke da awa za a samu ta hanyar sauraron waƙe-waƙe na zuhudu ko takawa ta hanyar da ta dace da ta hanyar bata dace ba ce duk abin da kuke takamar za a samu to a alkur'ani ne za a samu mafi girman abin alkur'ani ne za ka samu abinda zai kinsa maka ganin girman Allah da tsoronsa shine almawaji din a qur'ani ne zaka samu al-azwaq abinda zai sa maka ɗanɗano na imani ka rika jin daɗin imani ka rika jin kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya a alqur'ani ne zaka samu wannan alqur'ani shine zai ƙara maka ilimin muka masu yawa shi zai tumfike ka daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ya tumfike ka daga halin shirka zuwa ga hali na tauhidi ya ɗauke ka daga hali na munafici zuwa ga halin ikhlasi wato tsarkake bauta ga Allah ya ɗauke ka daga hali na ma'asiya saban Allah ya ɗora ka akan hali na da'a wato yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a ya ɗauke ka daga hali na girman kai da jin ka isa kai wani ne ya ɗora ka akan hali na tawali'u da tsoron Allah Qur'ani shine yake ɗauke mutum daga wani hali mara kyau zuwa ga wani hali mai kyau ba sauraron waɗannan waƙe-waƙe ba waɗanda za a rika sawa a gaba ana rangaji wannan ba shi zai sa ka samu waɗannan abubuwa ba alkur'ani shi zai haifar maka da wannan yace to wannan sauraro na alkur'ani yana da waɗannan abubuwa ma la yasa'uhu khitabun wanda ba za mu iya bayanin sa ba wato abubuwan da alkur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa abubuwa ne masu yawa waɗanda duk bayanan mu sai dai mu yi bayani mu takaita amma ba za mu iya bayani cikakke mu game mu kewaye dukkan abubuwan da ake bukatar a faɗa a nan ba sai dai mu faɗi wani abu alkur'ani ya gaya mana irin yadda yadda sauraron ayoyinsa suke haifarwa da muminai imani suke ƙara musu imani innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji yace su waɗannan su ne muminai waɗanda idan aka ambaci Allah a gaban su sai zukatansu su raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah kuma sai su ƙara musu imani zadathum imanan sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke dogaro kuma ga ubangijinsu suke dogaro haka nan ubangiji yace wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da aya ta alqur'ani sai munafukai su rika kallon junan suna cewa to wane ne imanin sa cikin ku ya karu Allah yake fa amma dazina amanu amma waɗanda suka yi imani fa zadatkum imanan sai ayoyin suka tsara musu imani wa hum yastabshirun suna farin ciki da sauraron karatun alqur'ani da aiki da shi wa amma dazina fi qulubihim marad zadatkum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun waɗanda kuma suke ɗauke da cuta a zukatansu sai wannan ayoyin suka ƙara musu cuta suka mutu a bisa kafircinsu kamar yadda Allah yake cewa wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika nan wa kufra da dama daga cikin su abinda ya sauka daga ubangijinka yana ƙara musu tughyani wato yana ƙara musu jiji da kai da girman kai yana ƙara musu kafirci domin duk sanda mumine ya ji karatun alqur'ani ya ji da Allah yake cewa yi, ya aikata ya ce a aikata ya bar abinda Allah ya ce a bari to imanin sa ne yake hauhawa imanin sa ne yake karuwa haka nan wanda ba mumini ba yayin da yaji an karanta ayar alqur'ani ya kafirce ma wannan ayar ya bijire mata to kafircin sa ne ya karu saboda haka alqur'ani yana ƙara wa mutane masu sauraren sa imani kamar yadda yake sanya zukatansu su raurawa ya sa musu ya sa su yi kuka su zubar da hawaye saboda abinda suka ji ana karantawa innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani sujada wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a ubangiji yace waɗanda aka ba su ilimi gabanin sa yayin da ake karanta musu alqur'ani suna faduwa akan fuskokin su suna masu sujjada suna cewa subhana rabbina tsarkiya ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne wato abin zartarwa ne wa yaqirruna lil asqani yabkuna su fada akan fuskokin suna masu sujjada suna kuka wa yaziduhum khushu'a alqur'ani ya kara musu khushu'i ya kara musu nutsuwar zuciya da jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آه، يقولون آمنا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آه، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذا سك جاء بند أكا سوكر ومنزو صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق za ka ga idanuwansu suna zubar da hawaye saboda abin da suka fahimta a alkur'ani na gaskiya to haka alkur'ani yake sa su kuka yayin da suka ji ana karanta musu shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wa abdullahi dan mas'ud ya karanta masa alkur'ani yayin da ya karanta masa alkur'ani har ya zo fadar ubangiji fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hasbuk abdullahi dan mas'ud ce sai na ga idanunsa na zubar da hawaye to wannan shine abinda alqur'ani yake haifarwa a zuciyar bawa yana ƙara masa khushu'i da imani da tsoron Allah kamar yadda ubangiji yace wa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka tunatar kai wa'azi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkuna wanda yake tsoron azabar ubangiji to alqur'ani yana zama wa'azi a gare shi yana tsoratar da shi yana tunatar da shi Allah don haka muminai na farko abinda suka sa a gaba kenan wanda shine yake haɓaka musu imaninsu yake haɓaka musu san Allah a zuciyarsu ba sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye ba wannan ba shi suka ɗauka a matsayin hanya wacce take haifar musu da san Allah a zuciyarsu ba shi ne abinda ibnu taimiyya ya ce wannan idan muka ce za mu yi bayanin wannan abu ne wanda yake la ya sa'uhu khifab la ya sa'uhu khifab ko la yattasi'uhu khifab wato magana ba za ta iya kunsar wannan duka ba wala yahwihi kitab littafi ba zai iya kunsar wannan bayani duka ba كما أن لتدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان yadda يند تدبر القرآن wato تلي cikin ma'anonin القرآن da fahimtar alkur'ani yake ɗauke da ƙara ilimi ko ƙaruwar ilimi da imani a zuciyar bawa ma la yuhitu bihi bayan wanda ba za a iya bayaninsa ba sai kuma ya ce wa mimma yan bagi lahu yana daga abin da ya dace a kula da shi annallaha ta'ala annallaha subhanahu wa ta'ala kala fi kitabihi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sai ce qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum ka ce idan kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to kuyi min biyayya yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku Malaiki, yace qala qa'ifatun min as-salaf wasu jama'a daga malamai magabata suka ce dangane da wannan aya idda'a qaumun ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahum yuhibbuna Allah ta'ala wasu mutane a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama sun yi da'awar suna son Allah fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai ubangiji ya saukar da wannan ayar qul in kuntum tuhibbuna Allah kace in kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni to ku yi mun biyayya yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba'ar rasul Allah subhanahu ya bayyana a cikin wannan ayar cewa san Allah yana wajabta wato bin manzo sallallahu alaihi wasallama wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil sannan bin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yi wa manzon Allah biyayya yana wajabta Allah ya so bawansa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da ubangiji madaukakin sarki ya jarraba masu da'awar suna san Allah da ita fa inna hadha al-baba yakthuru fihi ad-da'awa yace wannan babi wato maganar san Allah din nan da'awa da cika baki na da yawa a cikin ta wal da rikici da rikitarwa da dimuwa akwai ta da yawa a cikin wannan mas'ala ta san Allah kamar yadda take cikin mas'alar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji madaukakin sarki ya sanya wani mizani ya kawo wata jarabawa duk wanda yake cewa shi yana san Allah to ga jarabawa nan idan ya ci wannan jarabawa to da gaske yana san Allah zai samu wannan certificate din idan kuma bai ci ba to ƙarya yake cika baki ne har ma gagaci kawai ba gaskiya bane shine ubangiji yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan har kuna san Allah da gaske da kuke cewa ko masoya Allah ne ko masu san Allah ne to abinda za ku yi ya nuna gaskiyar maganar ku ya nuna gaskiyar faɗar ku cewa kuna son Allah shine ku yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya wannan ita ce alama ɗaya tilo da za ta tabbatar da gaskiyar san ku ga Allah madaukakin sarki in har da da gaske ne to za ku yi masa biyayya amma in har za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaye ku yarda da abin da ya zo da shi na gaskiya yana ba da umarni kuna tubirewa kuna bijirewa yana hana aikata wasu abubuwa kuna aikatawa to duk abin da za ku faɗa na fatar baki ne kawai duk abin da za ku faɗa wa mutane in za ku cika duniya da kwakwazo da kururuwar kuna san Allah to ƙarya kuke yi inda da gaske ne da kun bi abin da Allah ya ce ku bi da kun aikata abin da Allah ya ce ku aikata ashe kaga wannan jarrabawa ce wadda ita ce za ta bambanci wanda yake son Allah da gaske da wanda baya son Allah da gaske haka nan kowace irin soyayya ma wannan aya ita ce za ta wato bambance tsakanin soyayyar gaskiya da soyayyar da take yar wuce ta ƙarya ce kamar yadda ibn kafir yake faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa wannan ayar hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatillah wato tana hukunci akan dukkan wani wanda yake cika bakin yana san Allah walaysa ala tariqatil muhammadiyya amma baya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa innahu kadhibun fi nafsi al-amri to a bisa haƙiƙa makaryaci ne ko da ya kowa faɗar yana san Allah hatta ya tabi a shar'al muhammadi har sai ranar da ya bi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wa dinan nabawi ya bi addinin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi cikin dukkanin maganganunsa da ayyukansa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ibn kathir ce kama tabbata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun do wanda zai yi aikin da ba da umarnin mu yayi shi ba to an bayar masa da aikin an watsar masa da aikin ba a bukatar sa ashe kaga a babin addini abinda ake bukata shine ka kawo hujja da take nuna cewa Allah ne ya ce in yi ko manzo Allah ne ya ce in yi wannan shine babin addini duk abinda ka ce wa mutane addini ne to sai ka ce ga hujjar da ta sa na ce addini ne idan babu hujja a alkur'ani babu hujja a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata to wanda ba addini bane ya shiga karkashin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun annabi ya bada ka'ida dunkulalliya wacce dukkan wata bid'a za ta shiga karkashin ta sawa'un bid'ar a yanzu akwai ta ko nan gaba za a kirkiro ta ko da an taba yin ta duk wata bid'a da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama toshe kofarta ba za ta samu gindin zama a cikin addinin musulunci ba za ta samu kofar shiga ba sai duk yadda aka so a kutsu ta cikin addinin musulunci ba ta shigo ba annabi ya kulle kofar rub babu ta kuma inda za a iya shigo da ita man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun amma abin mamaki sai ka ga wani yana bid'a in ka ce da shi wannan abin da kake yi ba kyau ba addini bane ka daidai sai ce ba ni hujja ka bani hujja ma'ana wai ka bashi aya ko hadisi da tace abin nan da yake yi a kira sunan abin a ce wannan abin da kake yi ba addini bane na ji da dama daga cikin malaman bid'a suna irin wannan katobarar dan wannan katubara ce bai kamata a ce malami ne yayi ta ba babin addini kai da kace abu kaza addini ne kai ake buƙatar ka kawo hujja in baka kawo hujja ba ka shiga karkashin amlahu shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai yi izini ba idan ka ce Allah ne ya izini to kawo inda Allah ya izini idan kuma baka kawo ba to ka shiga karkashin waɗanda suka shar'anta wani abu a addini wanda Allah bai izini ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce kai idan ka kawo aya da hadisi to shikenan ka tabbatar da abin a matsayin hadisi a matsayin addini a hadisi ne ya ce yi kaza addini ne shikenan ya tabbata hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam to shikenan kowa ma sai ya yadda ya sadu da ya mi kauya a'a babu hadisi shikenan abin ya shiga karkashin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun kaga maganar man amila amalan ta kunshi aikin da kai ka kirkiro da kuma aikin da wani ya kirkiro maganar da ake yi dai wanda duk zai yi wani aiki sawa'un shi ya kirkiro aikin da kansa bid'ar shi ya kirkiro ta ko ko kirkiro masa akai yake bi dan kada wani ya zo ya ce a a ai shi ba shi ya kirkiro ba inna wajadna aba ana ne to annabi sai ya ce a man amila amalan wanda yayi wani aiki kaga anan aikin aka aka hana sawa'un kai ne ka kirkiro shi ko ba kai ne ka kirkiro shi ba a kwanan nan ana batun maukibi wato fita da ake yi a maza da mata yara da manya a cakudu a je makabarta a yi ta abin nan a tattaka kabari a yi ta wasu abubuwa da kaɗe kaɗe a cikin makabarta a tayarwa da na cikin kabari hankali a hana su kwanciya a maimakon a musu addu'a a je musu da ganguna a yi ta doke doke a yi ta abin nan shi shugaban wannan tawaga gaba ɗaya ana tambayar sa ina dalilin da yasa kuke wannan sai ce ai aikin hajji ma ana yi ana taro ana fita maza da mata aikin hajji dan jarida yace to ai akramakallahu baka ga aikin hajji Allah ne ce ai to shine sai ya dabirci karshe sai ce to idan Allah ya ce kan mu fita kan mu je mu Allah ya ce kakka je domin ya ce amnahum suraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah tunda Allah bai baka izini ba kamar yadda ya baka izini ka fita aikin hajji maza da mata a fita a je mina a je arfa a dawo muzdalifa a dawo mina a tafi ai dawafi Allah duk ya faɗi waɗannan abubuwa saboda haka kana bin dokar ubangiji ne to kai naka ina ya ce ka fito daga unguwa kaza ka biyo loko kaza ka shigo kabari da ganguna da yara da mata an sha janjani a yi ta tsalle ana kiɗa ana rawa ana jawabai idan aka samu wannan to kaga ka ɗige da cewa ai wanda ya ce ka yi sai ya baka aya na'am akwai aya da ta ce kada abi abin da Allah bai izini ba akwai hadisi da ya ce duk wanda ya aikin da ba mu muka sa shi ba to an jefar masa da aikinsa Zaka wannan aikin tun da yanzu kai ba inda zaka kawo aya ko hadisi da ta ce Allah ne ya ce kai ko manzo Allah ne ya ce kai shikenan yana karkashin abin da aka jiho maka kayanka kaga ba zai taba zama addini ba don haka duk wanda yake da'awar san Allah ko yake da'awar san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to ma'aunin shine yawan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama biyayya malam yace shi yasa ubangiji ya faɗi wannan aya in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum ma'ana yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah zai ku samu sama da abin da kuke so na soyayyarsa da kuke yi wa huwa a'zamu min al-awwal wato abin da za ku samu na san Allah ya fi ko abin da za ku yi masa na soyayya kama qala ba'd al-ulama al-hukama kamar yanda wasu daga cikin malamai masu hikima suka suke cewa laisa sha'nu an tuhibba inna bashana inna bashanu an tuhabba wato maganar ba kaso bane maganar asoka ita ce magana wato ka ce ina son Allah wannan ba ita ce maganar ba a'a Allah ya ce ina son ka wannan ita ce maganar don ka samu soyayyar Allah to an gama komai ko ka fito ka faɗa ka ce ina son Allah ko baka faɗa ba in dai har Allah ya ce yana son ka to an gama magana kuma amma dan ka faɗi kana son Allah kawai kai ta cika baki da wannan wannan ba ita wannan kowa ba zai iya yahudu da nasara ma sun yi wannan al-hasan al-basri wa ghayruhu min as-salaf da wasu daga cikin magabata suna cewa za'ama qaumun annahum yuhibbun Allah wasu mutane sun riya cewa suna son Allah fabtalahumullahu bi hadhihi al-aya sai ubangiji ya jarrabe su da wannan aya qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukum kace in har kuna san Allah to ku bi ni Allah zai so ku fa bayyana subhanahu anna mahabbata Allah tujibu ittiba'ar rasul mala yace Allah yayi bayanin cewa san sa san Allah yana wajabta yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya wa anna ittiba'ar rasul yujibu mahabbata Allah lil 'abdi sannan yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya yana wato wajabta ubangiji ya so bawansa ibn taymiya ya kwararo magana akan Muhabbatullah a matsayinta na jigo daga cikin jigogi na ainihin a'malul qulub ayyukan zukata sannan kuma waɗanda suke mabiya tafarkin sufanci suna gina ayyukansu da maganganunsu akan batun mahabbatullah akan batun mahabba wato san Allah har ta kai suna ganin cewa san Allah din nan shine kadai wato abinda suke bautar Allah saboda shi ba su da alaka da san aljanna ko tsoron wuta kamar yadda ibn taymiya zai mana wannan bayanin to haka suna duk suna daukan abinda suke yi da zikirin da suke yi na sunna da na bid'a da raye-rayen da suke yi da waƙe-waƙen da suke yi da zuhudin da suke yi da wara'un da suke yi da duk abin da suke yi suna yin shi ne don su samu muhabbatullah don su samu san Allah don su tabbatar wa da Allah cewa suna san shi shine na ibnu taymiya yake ƙarin bayani cewa to in dai kuna san Allah to ku nemi yadda ake san Allah cikin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna san shi ga Allah yaya ya nuna wa sahabban su so Allah dan duk abin da za ka yi na san Allah bai kai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba duk abin da za ka yi na nuna kana san Allah bai kai wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba to kaga idan har da gaske din kana san Allah to sai ka lalibe ake san Allah cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sa da tabi'ai in kuma ka kirkiro taka hanyar to nan ka bar abin da yake hakikanin san Allah don ka bar bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kai anan baka bi manzon Allah din ba ka bar abin da yazo da shi to kaga ashe ba tun kana san Allah ba bai taso ba koda kuwa zaka yi ta fadar wannan koda zaka yi ta rubuta rubuta koda zaka kwana kana kururuwa tana cewa kai masoyin Allah ne in har ba za ka lalabi san Allah ɗinka a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba Allah kake so ba to wannan shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadhihi mahabbatun imtahana Allah biha ahla da'wa mahabbatillah wannan soyayya ce da Allah ya jarrabi masu cika bakin suna san Allah fa inna hadha baba wannan babi wato wannan mas'ala ta ina san Allah ya fiha da'awa ko taksuru fiya da'awa cika baki yayi yawa a cikin ta walishti ishtibahu da rudani saboda haka kowa sai ya fito ya rika yin abin da ya ga dama ya ce kuma wannan shine san Allah ya rika kirkiro bid'o'i yana kirkiro wasu hanyoyi sababbi ba na manzo sallallahu alaihi wasallama ba da wasu ayyuka da wasu zikirori da wasu wuriddai yana ba wa mutane ya ce kuma saboda san Allah yake yin wannan saboda ya sa wa mutane jin girman Allah a zuciyarsu ko ya kusantar da su zuwa ga Allah zaka mutane sun yi ta da'awa iri-iri a wannan babin mutum sai ya ce shi masoyin Allah ne don haka shi babu wani abu a zuciyarsa sai san Allah kamar yadda aka tambayi rabi'atul adawiyya mun magana ta anan wacce ana jingina mata wasu maganganu da dama waɗanda ba su da kyau sawa'u in ta faɗa abin nata yi muni in bata faɗa ba to abin dai da aka yi to aka jingina mata baya da kyau kamar an tambaye ta aka ce da ita shin kina kin shaidan wato shin kina jin a zuciyarki kina kin shaidan sai ta ce hubbi lillahi lam yatruk fi qalbi karahiyatan li ghairi san da nake wa Allah ya cika zuciyata bai bar wani gurin da kuma zan sa kin wani a ciki ba ce irin magana ce wannan wato santa da take wa Allah ya mamaye farfajiyar sararin samaniyar zuciyarsa duka Da haka babu kuma <laughs> babu kuma inda za ta soka kin wani a ciki Da haka ita ba ta jin tana kin shaidan tunda ita Allah take so to kaga irin wannan ai akwai rudani <laughs> shi yasa ibn tabiya yace wannan babin an cika maganganu a ciki na cika baki da kuma rudani ka ce kai zuciyarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai nuna ƙiyayarsa ga shedan ba ba shi ya koyar da mu neman wato tsari daga shedan alqur'ani ya cika da la'antar shedan to idan har san Allah zai sa ka ji baka jin kin shedan to dan me wannan zai sai a ce kawai ku so Allah amma saboda ajiyar mutum cikin rudani sai aka faɗi wannan ta ga wasu suna wani yana yana kama ƴaƴansa yana sumbatta su yana shafa musu kai shine take mamakin wai wannan har akwai son wani a cikin zuciyarsa banda Allah wato uba ne yake nuna son yara ɗansa sai take mamaki wai akwai wani guri kuma da zai so wani ba Allah ba a cikin zuciyarsa ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna son shi ga jikokinsa ya nuna son shi ga ƴaƴansa ya nuna son shi ga Fatima ya nuna son shi ga Aisha an tambaye shi a cikin mata wa kafi so yace Aisha yana son Aisha yana son Sayyidina Abubakar yana son muminai wanda ya nuna yayi shirka ko kuma a'a ita yadda take jin san da take yi wa Allah ya fi yadda manzo Allah yake jin san da yake wa Allah ko dai ta dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shirka tunda ya so wasu tare da yana son Allah ya ce yana son Aisha ayyun ayyun a habbu nasi ahabbu ilai qala Aisha qala qala rijal qila min rijal qala abuha qala thumma man qala Umar kaga ya nuna yana son wasu mutane ya nuna yana son wasu nau'uka na abinci ya nuna yana son wasu nau'uka na sutura shin wanda yana nuna kenan yayi shirka in kuma a'a an yadda ba shirka bane amma idan so ya ma mai zuciya ba a jin ana son wani sai ba Allah ba a zuciya to ya nuna kenan ita tun da san ya mamaye zuciyar ta ta gaba daya shin ta fi manzo Allah kenan san Allah tun da shi ya nuna yana son wasu mutane to kaga wannan tafarki ne da ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi jin kana san Allah ba zai hana ku ba kaso kaso wani ba illa iyaka ka fifita san Allah da manzon sa sama da yadda kake son komai wannan shi ne abinda musulunci ya zo da shi musulunci bai hana ka ka so wani abu ba amma kada ka fifita san abin da kake so ba sama da san Allah da manzansa shi yasa ko aya alqur'ani ta ce ahabba ilaykum min Allah wa rasuli hatta akunu hatta akuna ahabba ilayhi kaga an zo da af'alu tabdil kana son wannan kana san amma san Allah da manzansa su fi karfi ko ya fi karfi a zuciyarka saboda yadda zaka so wani Allah ya duk san da ya ci karo da san Allah da manzon zaka zaka watsar da shi shi da abin da aka bukata to kaga wannan da awace da cika baki har ma ta kai ana wasu maganganu na cewa su suna bautar Allah kawai dan san shi lil hubbil mujarradi dan wato tsantsar san a gwaran san suke suke bauta masa don haka babu ruwansu da aljannarsa ko yayi aljanna ko kai yayi aljanna su duk bai dame su ba ba ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azabar su ce to ya azabta su in dan aljanna sani to ba ta su to kaga wannan ba girma ba Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji yayi aljanna nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu takawa ubangiji ya ce sare kai kace ba zan ba in wannan ne ba inda zan وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة ubangiji ya ku yi tsere ku yi gasa zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce faɗin faɗin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji yace wannan falalar ubangiji ce da yake ba wanda ya so kuma ubangiji shi ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falala kai kai bata sha bata sha kanka ba bata dame ka ba wannan ba girmama Allah kai ba kamar bako ne kai bako ne ka hada masa kayan abinci iri iri na girmamawa kawai yace ni fa ka dauki kayan ka bana ni kawai na zo gun ka ne wanda aikin mutunci don ka zo gun sa tun da dai har ya girmama ka sai ka karba abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai kai kokari ne ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama sai ka ce akai kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zuba bana bukatar komai naka ai sai to rigima ka zuke in dai ka zo da niyyar tawaddudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna son aljanna annabi Ibrahim shine imamul hudafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi ibrahim ku suna da awar sun fi annabi ibrahim san allah shin annabi ibrahim baya san allah da yace a gadar da shi aljanna yana san allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana san aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'az da jabal da wani matashi har matashin nan ya kawo karanta gun annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah me kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu dandanataka wa dandanata mu'ad amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake me kake cewa kai da ni ban iya ba annabi me yace masa yace haula hanu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roka shi kansa annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال الدعاء شيء da ya koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sai kada a ciki hadda neman tsari daga azabar jahannama wani ya zo ce shi dan azabar jahannama a azabta shi din shi ba ruwansa da wannan wannan gatsali ne ga ubangiji ba girmama ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗi irin wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa malam yace wali hadha yurwa an dhinnun al-misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al-mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnunin Misiri, misri Misiri misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake dingina a tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato a cikin karni na uku shi wannan zunnun al-misri wasu sun ce sunan shi Sauban ibn Ibrahim wasu sun ce sunan shi Al-Fayl ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara babu mai fitar da kauna daga rabar ubangiji sai batattu innahu la ya'asu min rauhillah illa alqawm alkafir babu bai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta wanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu babu da za su fara a cikin rama <coughs> to kaga mumini bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba shi yasa yace wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne sune su ne kawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aqidar su duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sako mai zunubi don haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan wuta ne haka shi kullun kawai da ya ga mai sako maimakon ya yi masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya da a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne don haka tsakanin mu da kai sai takobi don su da sauran mu ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da da kita da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da wato maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da waye duk babu a zuciyarsu haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsorata a abin a nuna musu rahamar Allah a faɗaitar da su ramar ubangiji babu wannan a tare da su kullum ka gansu idanun su jajawar suna buzurai ba ba murmushi to wannan ba daga cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwaɗayin rahama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da ƙoƙarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu da zubar da jini wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ce man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri sannan man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sa rahama kai ramar ubangiji ai tayar yalwaci komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai tayar yalwaci komai tayar yalwaci komai amma kuma ai bai ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo ya ce wa rahmati wasi at kulli shay sai ya ce min فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ubangiji cewa zai ربو تاتقى ما masu takawa ba cewa zai rubuta ta ga masu saban Allah ba in banda mai alburda waye ne ce za a ba yawan sabon ka yawan rahamar da zaka samu sai mai alburda shine yake cewa wa inna rahmata rabbi shine yaqsimuha لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم لعل رحمة أبنجي يا إن زي ربعته تقرقدا ساقنك ورقدا رحمك kaga wanda ya fitilin sako ya fitilin rahama wanda ya sako kadan rahama kadan kaga wannan magana ba da kaji kaji magana ce ta maroki ba magana ce ta malami ba saboda haka ana son bawa ya hada tsakanin alkhawf war kamar yadda alkur'ani ya rika haɗo su a guri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama ko yaushe kawai tabis tabis kawai addinin kamar ka da shi kamar wasa komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma kayan mai da addinin abun wasa bawa ya daina jin ya daina jin wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kullum ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kamar da wani malami ke cewa ni aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa me suke so me ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin su Allah ji kansa ya rasu kaga wannan ba magana ce ta malami ba ya zama da musuluncin ko ya yi aljanna ko kai ya yi aljanna su duk bai dame su ba ba ba ta tsoron wutarsa ko ya firgitar ya tsoratar da wutarsa ko kai ya tsoratar wanda shi ta shafa su ba ruwansu da wannan in dan azabar su ce to ya azabta su in dan aljanna sani to ba sa su to kaga wannan ba girma ba Allah bane wannan izgili ne ga ubangiji ba kuma san Allah bane ubangiji yayi aljannan nan kuma ya zuga halittunsa cewa maza maza su yi rige su yi tsere wajen neman aljanna wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga aljanna ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijin ku da kuma aljanna wacce fadinta fadin sammai da ƙasa an tanade ta domin masu takawa ubangiji ya ce sare u kai kace ba zan ba ba indan wannan ne ba inda zani wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wasabiqu ila magfirat ubangiji yace ku yi tsere ku yi gasa <coughs> zuwa ga wata gafara da wata aljanna wacce fadin tsaka babbadin sama da ƙasa wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa ubangiji yace wannan falalar ubangiji ce da yake bama wanda ya so kuma ubangiji shi ne ma'abocin falala mai girma sai ka ce wannan falala kai kai bata sha bata sha kanka ba bata dame ka ba wannan ba girma Allah kai ba kamar bako ne kai bako ne ka hada masa kayan abinci iri iri na girmamawa kawai yace ni fa ka dauke kanka bana su ni kawai na zo gunka ne wanda aikin mutunci don ka zo gunsa tunda dai har ya girma ma ka ce ka karba abin da ya baka ka sha ruwansa ka ci abincinsa ko da ka ci abinci a wani guri sai ka yi kokari dai ka nuna masa ka ji daɗi da abin da ya maka na karrama sai ka ce akai kwashe kayanka ni kawai fa dan kai na zo bana bukatar komai naka an ta rigima ka zuke in dai ka zo da niyyar tawaddudi da soyayya da abin da ai ya kamata ka ci abinci na to haka annabawan Allah duka suna son aljanna annabi ibrahim shine imamul hudafa amma me yake ta waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna cikin waɗanda za su gaji shiga aljanna annabi ibrahim ku suna da awar sun fi annabi ibrahim san Allah ne shin annabi ibrahim baya san Allah da yace a gadar da shi aljanna Ina san Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana son aljanna a lokacin da abin da ya faru ya faru tsakanin mu'az ibn jabal da wani matashi har matashin nan ya kawo karan sagon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai a sallah me kake yi yace zan karanta fatiha zan yi addu'a in roki Allah aljanna in nemi tsaransa daga wuta walakin la uhsinu dandanataka wa ta mu'az amma ban san kai me kake faɗa ba lokacin da kake addu'a motsa bakin da kake zai kake cewa kai da ni ban iya ba annabi me yace masa yace haula halu dandin mu ma da kaga muna motsa baki din muna wannan abin muke roƙa shi kansa annabi yana roƙon aljanna ya koyar da mu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال الدعاء شيء da ya koya wa duk wani masallaci kafin ya yi sallama a tahiyar sai faɗa a ciki har da neman tsari daga azabar jahannama wani yazo ya ce shi dan azabar jahannama a azabta shi din shi ba ruwansa da wannan wannan gatsali ne ga ubangiji ba girmama ubangiji bane ba kuma alamar kana son ubangiji bane ka faɗi wannan magana waɗanda suke magabata na kwarai ba su bauta wa Allah da irin wannan siga ba shi yasa mala yace wali hadha yurwa an dinnun al-misri annahum kanu takallamu fi mas'alati al-mahabbati indahu wato saboda haka ake rawaitowa daga zinnun Misiri, misri Misiri misri ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da zuhudu da ibada da ake jingina tafarkin sufanci zuwa gare shi ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 246 wato cikin karni na uku shi wannan zunnun misri wasu ce sunan shi Sauban ibnu Ibrahim wasu ce sunan shi al fayd ibnu Ibrahim yana ɗaya daga cikin masu wara wato da da da da tsantseni da gudun duniya da zuhudu da tsoron Allah da sauransu yana daga cikin maganganunsa yana cewa min alamati mahabbatillah min alamati mahabbatillah azza wa jalla mutaba'ati habibillah sallallahu alaihi wa sallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunani zunnun al yana cewa yana daga cikin alamomin san Allah mai girma da buwaya biyayya ga masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen halayensa da ayyukansa da umarninsa da sunnarsa kaga ana jingina masa wato abin da ya shafi sufanci amma yana da maganganu masu kyau waɗanda suke nuna cewa shi yana bin tafarki ne na sunna yana kwankwatan tafarki na sunna cikin abin da yake faɗa ko yake aikatawa annahum almajiransa ko a bisa wato yare na sufayi a ce muridansa takallamu fi mas'alatil mahabbati indahu sun rika magana akan mas'alar son Allah a gabansa faqala sai yace uskutu an hadhihi mas'ala ku daina tattauna wannan mas'ala ku yi shiru ku daina tattauna wannan mas'ala li'an la tasma'a hannufusu iyaha dan kada wasu mutane su ji kuna maganar nan su ma su rika da'awar sannan ce za su rika da'awar su ma fa suna san Allah saboda haka suna bautar Allah ne a bisa sai shi kawai don har ma yake rera wasu baitoci alkhawfu aula bil musu'i idza ta'allaha wal huzn wal hubb yajmulu bit tuqa wal hubb yajmulu bit taqi wa bin naqi min ad-darab to shine yake cewa اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها ku daina wannan magana kada wasu su ma su ji su rika da'awar su ma suna san Allah wa qala ba'duhu wani daga cikin magabata eh, shine makhul ibn eh, makhul abu abdullahi shabi eh da cikin manyan malaman mutanen sham a zamanin sa yana cewa man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq wanda zai bauta wa Allah da so shi kadai wannan zindiki ne wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda kuma zai bauta wa Allah da tsoro shi kadai to wannan khawariji ne wa man abadahu bil raja'i wahdahu fa huwa murji'un wanda kuma zai bauta masa da ta tsammani kawai to wannan murji'i ne wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wanda zai bauta wa Allah da so da tsoro da kyakkyawan fata fa huwa mu'minun wahid to wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah man abada Allah bil hub wanda zai bauta wa Allah da so wahdahu shi kadai wato kawai yace shi yana bauta wa Allah kawai dan Allah Allah ne kawai amma dan batun aljanna dan batun wuta wanda ba su sha kansa ba wato kamar yadda <clears throat> wanda daga cikin su yake cewa ya ubangiji in kuntu abattuka khawfan min narika fa'addibni biha wa in kuntu abattuka raghbatan fi jannatika fahrimni minha ya Allah idan na bauta maka ne dan jin tsoron wutarka to ka azabtar da ni da ita in kuma na bauta maka ne dan kwaɗayin aljannarka to ka hana ni ibnu taymiya yake cewa waɗannan masu cika bakin cewa Allah ya musu azaba ko a nan duniya ya ɗanɗana musu azaba su za su sadaukar da san gaba daya akan su samu fansa a sake su ka ji yana ya ubangiji ina son ka ka bada lafiya kaga anan ya bada sandan a bashi <laughs> lafiya azabar duniya kenan bare kuma azabar lahira mun sha fadar kissa samnun eh, al-misri anan wanda yake cewa shi idan ya samu san ubangiji to shikenan duk ma duk ma abin da za a duk ma abin da za a jarrabe shi a jarrabe shi da shi karshe ubangiji ya jarrabe shi ya hana shi fitsari fitsari abin da yake yi kullum aka rike fitsarin ya rika yawo yana yana bin makarantun allo na yara kanana yana cewa ai da ole an bikum al ku yi wa babanku makaryacin nan addu'a wato yayi ƙarya cewa zai iya jure azabar Allah ga shi ta duniya ya kasa jurewa san ne tabiya ce to ko ko azabar duniya ubangiji ya jarrabe su kai ko yunwa ya bar su ya hana su ci da sha sai sun dawo suna ya ubangiji a dalilin san da muke maka ka ba mu lafiya kaga anan ya ka san yana neman lafiya da shi saboda yana son zatin Allah wannan ba hanya ce ta mu'minai ba hanya ce ta zanadika domin ta farki ne da zai sa mutum ya saki layi ya saki hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ko ma ya kyamaci hanyar annabi sallallahu alaihi sallama domin wannan irin maganganu shi yasa har suka rika ganin cewa ma addinin da mutane ke yi wanda suke bin tafarkin doran tafarkin alkur'ani da sunna kawai addinin wasu gobaye ne wasu jahilai waɗanda ba san hakikanin tauhidi ba saboda ka in an ga kana sallah kana azumi kana tsoron Allah a rigan kuma bata lokaci kake dan baka gane sirrin bane sai yasa duk kake yin waɗannan abubuwa alama kana cikin azaba na rashin tauhidi tauhidi shine kasancewa duk waɗannan abubuwan ba ma zai kai su ba to kaga hanyar zandaka kenan hanyar zinjikanci kenan a rika ganin cewa wanda zai bauta wa Allah dan yana tsoron wuta ko dan yana fatan aljanna a rika ganin shi cewa kamar yana bauta gunki ne kamar yadda wani yake cewa ya abudun Allah lillaza ko ya abudun Allah kaufan lillaza fallaza kad abadu la rabbana suna bauta wa Allah dan suna jin tsoron wutan lazza to lazza din suka bauta ba Allah ba kare ka ce wanda yake jin bautar Allah da yana tsoron wuta wutar ya bauta wa ba abin nan ba Allah ba sallu الخلد صلوا لا له شبه قوم يعبدون الوثن suna yin sallah ne don su samu aljanna su da masu bautar gunki duk dai ka duba wannan magana shibha qaumin ya'budun al-wasana da su da masu bautar gunki sun yi kama saboda sun bauta wa Allah don su samu gidan aljanna wanda kuma wannan ita ce Shi shine tafarkin annabawa duka annabawan da ubangiji ya zana yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna gaggawa cikin aikin alkhairi kuma suna kiran mu suna bauta mana ragaban da kwaɗayin abin da muke muka tanada na rahama wa rahaban da kuma tsoron abin da muka tanada na azaba haka ubangiji ya sifanta annabawa annabi ibrahim annabi yahya annabi zakariya annabi nuh annabi lut yace duk suna yin wannan ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وبنجي يشي waɗannan da suke kira suna bauta musu suna kiransu wato annabawa da mala'iku su bayan tahura ila rabbihim alwasilata neman abin da zai kusantar da su da zuwa ga ubangijinsu suke yi ibada suke yi domin su samu kusancin ubangijinsu ayyuhum atraf cikin su waye kusa ubangiji ce wa yarjuna rahmata suna fatan samun ramar ubangiji wa kafuna azaba suna kuma tsoron azabar ubangiji kaga ubangiji sun sifanta su da suna fatan rahmarsa suna kuma tsoron azaba annabawa mala'iku amma wani ya zai ce a'a shi ya fi karfin wannan kaga da ya fi annabawa ya fi mala'ikun Allah wannan magana da jinta ka san ba magana ce ta ne ba haka nan ubangiji ya sifanta bayansa ta tajafa junubu alal magazi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun suna nesa da jikunan su daga guraren kwanciya wato suna yawan iyamul layli suna bautawa ubangijinsu khawfan wa suna masu tsoron azabar Allah suna kuma kwaɗayin rahamarsa ta haka ubangiji ya nuna cewa bawa ya bauta wa Allah tare da fatan samun rahama da kuma wato tsoron azaba ba a so ka raba bautar Allah da tsoron shi kadai in kawai tsoron ka sa a zuciya to sai sa maka ya ka zama kawai kullum a firgice kake ji kake kawai Allah ba zai gafarta maka ba ji kake kawai ba za ka samu rahaman nan ba ji kake kawai addinin nan yafi karfin ka kai dai in dai wannan addinin haka za a yi a shiga aljanna kai kawai ka hakura akwai waɗanda suna yanke wa kansu irin wannan hukuncin ce gaskiya shi shi dai ya san gaskiya ga wuya Allah ta shi dan haka ya hakura don haka zai ci gaba da kaso baransa da da abin da ya ga dama akwai waɗanda sukan furta wannan ke su sun san gaskiya ba za su shiga aljanna da haka in kana musu ma wa'azi su ka daina mu mun san sai mun shiga to kaga wannan alkhawf wannan tsoron ya mamaye zuciyarsu ta yadda sun fitar da rai shi yasa babu wanda zaka ga ya fitar da rai irin wanda sai batacce wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalluna babu mai fitar da kauna daga rabar ubangiji sai inda innahu ya ya'asu min rawhillah illa alqawmul kafirun babu bai fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta kam sun yarda cewa sun kafirta babu babu da su sare a cikin ramar to kaga mumini bai kamata ya zan yana da wannan sifa ba shi yasa yace wa man abadahu bil khawf wahdahu fa huwa haruri wanda duk zai bauta wa Allah da kawai tsoro shi kadai to wannan haruri ne haruriyun su ne khawarijawa waɗanda suka yi rigima da sayyidina ali suka yi rigima da sahabban da suke tare da shi suka ƙaurace suka koma bayan gari suka kafa sansanin su suna firgita da tsorata musulmi yana daga cikin aqidar su duk ma wanda yake kabira kawai wuta zai tafi kuma in ya tafi ya shiga wuta har abada ba zai fito ba suna kafarta duk wani mai sabo mai zunubi da haka su a duk maganganun su babu abin da suka sa gaba illa firgitarwa da tsoratarwa da kai mutane wuta bukatar su kawai a ce dan mutum dan wuta ne da haka shi kullum kawai da ya ga mai sako maimakon ya masa wa'azi ya kokarin ya nuna masa ya daina ya a kawai zai masa hukunci da cewa kai kafiri ne da haka tsakaninmu da kai sai takobi da haka su da sauran mu ne ba zaman lafiya da sauran masu mulki ba zaman lafiya babu wata hanya da suka sani sai hanyar bindiga da takobi da da kisa da zubar da jini da kuma hukunta wa kowa kafirci to kaga waɗannan babu abin da wato maganar rahama da tausayi da tausasawa da hikima da wai duk babu a su haka su kullum suka zo suna magana maganar wuta suke da azaba da kafirci da jahannama da sauransu babu maganar a gaya wa mutane a tsorata a abin a nuna musu rahamar Allah a kwadaitar da su rahamar ubangiji babu wannan a tare da su kullum ga gansu idanun su jajawar suna buzurai ba ba burbushi to wannan ba ta cikin hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa Allah tare da sanya kwadayin rahama a cikin zukatan mutane tare da sassauta harshe lokacin da kake magana tare da kokarin nuna wa mutane alheri kake son su da shi ba kawai bala'i kake so ba da tashin hankali da rigingimu wanda zubar da shi. wannan ita ce na farki na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ce man abadahu bil khawf wa dahu fa huwa haruri sannan man abadahu bil raja'i wahdahu fa huwa murji'i wanda zai bauta wa Allah ta hanyar wato fata kawai shi kullum maganar sana'ama kai rabar ubangiji ai ta yalwaci komai yana sabo ce kai ramar ubangiji ai tayar su komai tayar su komai amma kuma ai bai ce kai sabo ba shi ana ka kai sabo ya ce wa rahmati wa ta'at kullu shay sai ce me fa sa'tuha alladhina yattaquna wa yu'tuna zakata alladhina hum bi ayati rabbihim yuqinun ubangiji cewa zai rubuta ta ga masu takawa ba cewa zai rubuta ta ga masu sabon Allah ba in banda mai alburda waye yace za a ba wa yawan saban ka yawan rahmar da zaka samu sai da alburda shi ne yake cewa wa inna rahmat rabbi hina yaqsimuha la'alla rahmat rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasab al-isyan fi al-qasam la'alla rahmar ubangiji yayin da zai raba ta to gwargwadon saban ka gwargwadon rahamar ka kaga wanda ya fitilin sabo ya fitilin rahama wanda ya sabo kadan rahama kadan kaga wannan magana ba da kaji kaji magana ce ta maroki ba magana ce ta malami ba saboda ta ana son bawa ya hada tsakanin alkhawf war raja kamar da alqur'ani ya rika hado su a guri guda kada ya zama na ko da yaushe maganar tsoratarwa ne ba kuma maganar sawa mutane raja a zuciyarsu kada ya zama ko yaushe kawai ta tubus kawai addinin kamar ka da shi kamar wata komai aka kace ba komai ba komai ba komai ba komai Allah zai gafarta ba komai to sai zama kuma ka mai da addinin abun wasa bawa ya rika daina jin ya daina jin um, wato zullul ubudiyya tare da shi yana da kyau bawa kulle ya rika jin shi bawan Allah ne don haka dokar Allah zai bi ba kawai ka rika duba me yake so ka gaya masa ba shikenan ka gaya masa kare da wani malami ke cewa ni aka mun fatawa ina duba in ga yanayin wanda ya mun fatawa mai suke so mai ake yi a garin su sai in musu fatawa daidai abin da ya dace da garin su Allah ya ji kansa ya rasu ka wannan ba magana ce ta malami ba ya zama na musuluncin mutane yake bi da al'adunsu ba al'adunsu ne za su zo su bi musulunci ba ce idan mutanen eh, turai ne suka yi magana akan aure ba wali mace ta je ta aurar da kanta sai in duba in ga a cikin mazhabobi akwai inda aka yadda ai aure ba wali in ga a hanafiya sun ce ba ba komai mace na iya aurar da kanta sai in musu fatawa kamar haka saboda ya dace da yanayin idan ka je gari kaga suna cin karnuka ka hana su cin karnuka ka basu su yi musulunci su karnuka su tunda babu wani nasti kadai da yake ka a cikari to kare wannan sai zama shi musuluncin yana wato yana yana bin abin da kai kake so ne ba wai kai ne zaka dawo ka bi shi ba sai a duba a ya kuka fi so shikenan sai a dubo cikin maganganun malamai in wani ya dan yi sassauci ya dan saki layi ya dan saki ya koya ya tuntuban harshe sai a dauko da tuntuban harshe sai a maka fatawa da shi sai a zauna lafiya to dole wannan ba daidai bane wa man amana bil hubbi wal qawl wal raja'i fa huwa mu'min muwahhid wanda zai bautawa Allah bil hubbi da su wal raja'i da fata to wannan shine mu'mini mai ta Allah wannan al-khawf war raja su ne fukafukan da suke dauke da mu'mini da ibadarsa idan aka ce tsuntsu fiffikensa ɗaya ya balle ka zama zai tashi ko ina ba to haka nan idan babu al al-khawf aiki ba zai je ko ina ba in babu al-raja, aiki ba zai je ko ina ba dole sai an hada al-khawf war raja sannan kuma ra'sul amri shine muhabbatullah san Allah sai kuma fiffiken wannan aiki naka sune al wa raja da haka batun abauta wa Allah bil hubbil mujarradi wannan ba daidai bane shi da abin da ibnu taymiya zai ci gaba da bayani lokaci yayi dole mu tsaya a nan ba dan ibnu taymiya ya gama magana akan wannan gaba ba kuma ya hakuri ibnu taymiya zai ci gaba da fadadawa akan wannan gaba saboda gaba ce mai muhimmanci domin kamar yadda muka faɗa ibada duk gaba an gina ta ne akan al-mahabba sai dai an yi kuskure wajen fahimtar menene mahabba din shi da ibnu taymiya ya sa ya faɗaɗa magana akan wannan tushe kuma zai ci gaba da magana akan sa Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan sa abinda kuma kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi